jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu da farko na mai jajanta mana mu mutanen masana'antar fim tun daga kan makaɗa masu waƙa masu acting producers directors kai ba ma 'yan fim ba eh, duk mutumin da yake harkar social media wannan wasiƙa ce zuwa gare ka a gare mu baki ɗaya a hankali na ya tashi na shiga matuƙar damuwa na shiga wani yanayi daga lokacin da allah ya wa malam aminu bono da swa na ji zuciyata ta kasa haƙuri tana son ta yi magana akan wata matsala guda ɗaya matsalar ku ba ita ba ce yau ka zo ka kalli inda ɗan adam ya taru ya fito ana salati ana addu'a ana karatu hankalin kowa ya tashi mutuwar aminu bono to ko da a yaushe ita dai mutuwa riga ce kuma ta kowa kuma kowa lokacin sai yana nan zuwa kuma abin da ka shuka ne shine za ka girba kyakkyawan mu'amalar ka ita ce za ta biyo ka har zuwa kabarinka har zuwa kiyama to jama'a duk ban faɗa abin da nake so in faɗa ba abin da nake so in faɗa ina so in yi magana ne akan mu gaba ɗaya mu entertainer um, abin da nake so in yi magana akai shine lokacin da muka yi rasu hankalin mai tashi duk gaba ɗaya muka taru a gurin mutuwa muka yi kuka muka yi kuka muka watse daga lokacin su kuma iyalan masu mutuwar muka basu a cikin alhini na rashi na ɗan uwa na rashi na ɗan uwa ta gai bai abin da yasa nake zo in yi magana abin da yasa nake zo in yi magana shine akwai akwai albala lokacin da ya rasu mun je kofar gidansu mun yi hidima mun yi duk abin da za mu yan uwansa suke magana akan cewa suka yi magana akan cewa sun ga haɗin kanmu sun ga kyautatawar mu sun ga mutuntawar mu daga baya muka batse muka tafi babu wanda ya ƙara waiwayar zuriyarsa ko ƴan uwansa ko ƴaƴansa wanda daga baya su ke cewa banda marigayi zirgi bil muhammad babu wanda ya waiwayar su yau a ya rasu mutane da yawa idan idan suka bar cikin cikinmu suka rasu ka ci kawai idan mun tashi biki ko wani abu za a yi mu dauki buhun shinkafa ko mu dauki dubu goma ko dubu hamsin mu je mu bayar akan jira su yanzu aminu godo allah ya musu su ya mutu ya bar matarsa da 'ya'yan sa har kimanin wajen guda uku ko hudu to shikenan yanzu mun watse kuma shi shikenan sai dai idan sallah ta zo ko kuma an yi wani taro ko an samu wani kuɗi sai a ce za a juya a kalli iyalin mamata na kira ga gaba mu entertainer da wayanda suke tiktok da wayanda suke instagram da wayanda suke facebook ko ma me ne kake yi dai ka kasance a cikin wannan rayuwa ta social media ko entertainer ya kamata mu ja kunnen mu mu ja hankalin mu akan iyalin mu da abin da muke shukawa da abin muke rayuwa yau in ka mutu ka bar bayan ka yaya bayan ka za ta kasance yaya rayuwar yaya rayuwar iyalinka da abin ka bari za ta zama wannan abin yana daga hankali na sosai kuma idan har 'yan masana'antarmu suna kallo su kalli wa'inda suka mutu su kalli halin da iyalinsa suke ciki yanzu haka ina gurin makabartar na akwai yaron sani aske. suke yazo ya gaishe da ni ni ban ma gane shi ba sai dai ce ni dan gidan wani ne jama'a ya kamata mu dawo mu san me abin da yake damu mu kuma mu kasance mun haɗe kanmu yadda za mu dinga taimakon mu ba haka ba fa abin ba wai a zo a taru a gurinka a yi maka addu'a ka gane a watsi a tafi a baka a gurin ba in ana kaunaka gaske a taimaki bayan ka bayan ka tafi kowa ya san aminu mutumin kirki ne ya yi mu'amala da mutane mai kyau da na je na haɗa ido da mahaifiyarsa kuka zan yi na kaɗo kai na fito shi yana da ƙarfi shi yake da ƙarfin da ke taimaka mahaifin shi mahaifin shi fashi da lafiya mun zauna da jin lafiya lokacin hajiya da babu su ba ta da lafiya na ga yadda rayuwa take ya kamata dan Allah da annabi mu dawo mu haɗa kanmu mu nemo kanmu assalamu alaikum